أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يولا ربا شرن دهودو غوتا ذو القادة هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce muƙaddima ta talatin daga cikin jerin giyan muƙaddimat da muke gabatarwa saboda shimfida da sharan fage na raddin da za mu mayar ma 'yan tsagera da suka kafa kungiyar cin mutuncin malaman addinin musulunci musamman malam albani da malam ja'afar allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya ba mu labarin irin wannan tawaga ta tsiya da cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin Allah madaukin sarki ya ce babu wani annabi ko wani manzo daga cikin manzanni face sai da muka sanya mai makiya daga cikin mafiya laifi a cikin al'ummanshi duk wani annabi manzo ƙur'ani ya ba mu labarin irin yadda magabta suka kai goro suka kai mari suka yi duk wata mai yiwuwa domin su ɓata shi su ɓata da'awar shi su ɓata na tare da shi a wani lokaci kaji sun ce mashi sha'iri wani lokaci sahiri wani lokaci kazzabul ashir da dai sauran abubuwa iri-iri da suke kirkirowa domin su ga sun kwantar da da'awar da annabawa suka zo da ita ba ta sake zane a wannan lokaci a irin waɗannan ƙasashe namu ba na bayyana irin waɗannan 'yan tsagera da irin wannan mugun alkaba'i da suka zo ma addinin musulunci da shi ta ƙoƙarin cin zarafin malamai waɗanda su gabata da ayyuka na ƙwarai da ƙoƙarin taɗiye addinin musulunci su kifar da shekar da taimaka ma kafirai da 'yan bid'a su samu dama a kan addinin Allah da kuma taimaka ma makiya su bautar da al'umman musulmi su zama ba su da kowane irin kataɓus su zama sai su zama bayan sauran al'ummomi da suke rayuwa tare da su wannan bai zame mana da mamaki ba kamar yadda Allah ya ce a tawaso bihi balhum qauman tagun ba wasiya ne suke ma junansu idan waɗancan sun gabata su ce to ku yi ba mutane ne waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsa ta hasada cuta na kin addinin Allah da kuma al'umman annabi cuta na ganin al'umman da suke rayuwa da ita sun wahala sun jigata sun koma baya an mai da su saniyan ware in su za su samu abin da suke so na mukami na matsayi na dukiya na aji su a san su su yi fice cikin al'umma a ƙarƙashin ka'idansu na halif tu'uraf wai ka saba mu wani sananne wani fitacce wani karɓaɓɓe wani nagartacce don kai a san ka. waɗannan mutane 'yan tsagera sun haifar da ɓanna ba 'yan ƙarama ba amma mun gode ma Allah madaukin sarki da ya tona masa asiri suka fara saƙa da mummunan zari da suka ɗauko malam albani da malam jafar a matsayin zakaran gwajin dafi suka fara cin zarafin daga kansu wannan ya haska kama dukkanin al'umma na ƙasan nan da wasu ƙasashe irin mugun nufin da waɗannan 'yan tsageren suke da shi su ba abin da zaka zo za su yi madinin Allah sai kwakulo laifuffuka a gano wani bai iya ba wuri kaza to ni ca nake su da suka iya ba sai muga ta su ba muga iyawan nasu ba malam albani ya karantar da alkur'ani da tafsirin shi ya karantar da hadisai da sharhohin shi ya karantar da tauhidi da mu'amala ya yi lakcoci ya yi abubuwa daban-daban ya karantar da ɗaruruwan littattafan sunna haka malam ja'afar to da sai waɗannan 'yan tsageren sai su kawo mana musanyi da ce to nasu ba daidai ba ne kun ga gane kun gano wannan kaga wanda allah maɗaukin sarki ya rubuta ɓata a kan shi sai ya aji na ƙwarai ya kama shirme ya bar shirya ya kama ɓata to amma batan bakatantan suke son su ma al'umma su ba su kawo maka komi ba da raba ka da na hannunka ka koma kana fagauniya su saka ka cikin rudani ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa waɗannan su ake ce ma sharrul bariya kun gano wannan da kyau ku? waɗannan 'yan tsagiyar su ne sharrul bariya an gane wannan da kyau ko to haka suke ta annabawa a zamanin da annabawan suke sharri ba dare ba rana batanci iri-iri ƙarshe dai allah maɗaukin sarki bai sa sun kai bantansu ba to su ma waɗannan da izinin allah wannan kwakule-kwakulen da suke sai dai su kwakulo makansu allah maɗaukin sarki kyauta a wannan gaba ta muƙaddima muna bayani dangane da suwa ne na khawarij domin kamar yadda kuka sani annabawa an ce musu mawaka sau da wancan lokaci mawaki ba gaskiya yake faɗi ba mawaki mai wadari ne mawaki maha'inci ne to da aka ce ma annabi mawaki al'umma sai su mai wannan kallon kun gano wannan matsafa bokaye masu kulumboto 'yan dabo ne wanda a wancan lokaci ana kallon su a matsayin maha'inta macuta marasa gaskiya to sai a kalama annabawa haka domin duk wanda ya ji haka to zai guje su to a wannan lokaci sunan da za a kala maka al'umma su kyamace ka hawarij na daga ciki ma'ana boko haram to shi ne aka ɗauko wannan sunan to amma sai waɗannan yan tsageren allah madaukin sarki ya makantar da su ya kurumtar da su ya tantar da su ta yadda suka ɗauko waɗanda malam albayan da malam jafar suka ƙare rayuwansu wajen tallafa su da tona asirinsu kuma suka ce su ne kasusuwa na yawo cikin al'umma to da yawa daga cikin mutane ba su san suwaye khawarij ba faɗi kawai ake yi a ji cewa kawarici kawarici kawarici to shi ne muka ga dacewan cin da ana kawarijantar da malaman suna da gangar an mai da kalman ta zama kalman zagi ta koma kalman batanci ta koma kalma na cin mutunci da tsagiranci to matsaya ku ji suwaye kawarici sannan sai mu ji shin mala albani da malam ja'far Allah ya rahamshe su suna da kama da khawarij wajen ayyukansu su waɗannan 'yan tsageren sun yi kama da khawarij ɗin ko ba su yi ba kar ku manta ina ƙara nanatawa domin wanda ya zauna a cikin ƙwaƙwalonku da cewa su waɗannan faso zo ne tsohuwar tafiyar da suke a cikin a wacce mala albani da malan jafar suka yi mata fashin kwai suka yi mata ke faɗe kwala suka sa ta a cikin alanka da kawas to a zuwa farfado da ita in mai yiwuwa ce in ko ba mai yiwuwa ba ce to a kafa muku wata sabuwa ma'ana a zo ma gwamnatin najeriya da sabon aiki da sauran gwamnatocin ƙasashe makota ba ƙari da wata ba to kuma ga wata sabuwa ta hasu to sai suka ga duk da cewa a baya an gama da malam albayan da malam jafar ta hanyar kisan gillan da aka yi musu to amma ya kasusuwan sunanan suna tasiri sama da tasirin da su suka yi a sanda suke rayu. to ya za a yaƙi wannan tasirin da waɗannan kasusuwan alkhairi suke yi to shine ta hanyar irin waɗannan kage-kagen da irin wannan yarfe-yarfen kuma ku sani ita wannan shegantakar fa ɗibo ta ake ana zuwa da ita daga wasu ƙasashe kamar yadda ka san coronavirus ɗibo ta aka yi daga wasu ƙasashe aka zo da sunan to wannan virus ɗin daga wasu wurare ake zuwa mana da su an gano wannan da kyau ko to dole ne a yi tankaɗe da reraya da tata da kuma tantancewa yaron da ya je koyo karatu har yau ba shi ɗalibi ne ko ya shigo ƙasar ne yana faɗa da malamai don ka je kayo digiri na ɗaya na biyu na uku waye tantance cewa kai malami ne to yanzu ne za ka zo ka shiga cikin harkar malanta yanzu ka koyo karatu ne ka zo ka samu malamai su gaya maka ya ake harka hada ko lokacin da Allah maɗaukin sarki ya zaɓi annabi a matsayin manzo a matsayin jakadan da ya amince da shi ya isar da saƙo za a rika saukar mai da saƙon ne daga wurin Allah ai sai da Allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi ya kai shi sammai ya haɗu da annabawa eh aka yi tarurruka na ƙara ma juna sani sannan mala'ika jibrilu ya rika biyu shi da siffan ɗan adam a cikin sahabbai ana nuna ma annabi sanin makaman aikin kundin hadisin umar isfala alaina rajulun shadidin bayadu siyab eh duk wannan an zo ne a nuna ma annabi sanin makaman aiki a ƙara gogar da sahabbai su ƙara amintuwa da abin da manzo Allah ya zo da shi amma kawai yaro ya zo dare ɗaya ya tsige kan shi bai gama shan nono ba nam ko an tsigo shi wasu rikitattu sun yi malam da shi kawai sai zo sai fara ɓanna sai ƙarshen al'amari sai zo ci shi bai san haka ba ne mai aikin gafara bayan wasu mutu da wannan mugun alkaba'in shi ya saka al'umma sun koma baya an tozarta al'umma an wulakanta su ƙarshe shi kenan sai zo sai mana irin abin da aka yi lokacin yakin basasa wanda suka ɗauko fitinan ba su nasara ba an kashe wasu an raunata wasu an ɓata tattalin arziki da duk wasu rikita-rikita da aka rike na ƙabilanci rikicin manoma da makiyaya rikici na addini na kaza na kaza da ake ta yi har yau ba wata natija da wannan abin ya samar illa an bar al'umma da mummunan tabo kawai wanda wajibi ne kamar yadda gwamnatoci suka tsaye wajen ganin an magance waɗannan fitintunu da rigingimu an zauna lafiya wannan ma tana daga gudunmuwan da malaman musulunci ya kamata su bayar wajen murkushe wancan muguwar tafiyar domin al'umma su samu su kata su sarara musamman al'umman musulmi a wani suna a wannan ƙasashe namu na afirka kafirai a yankuna da dama suna da baƙin cikin yanda addinin musulunci yake bunƙasa kuma yake samun karɓuwa a ƙasashenmu na afirka da yadda yake bautan allah ba kama hannun yaro to shi ne ake son yau a yi mana shige ta hanyar waɗannan 'yan tsagiyar in an gama da malam albayan da malam jafar to sai kuma a duba suwa ne ne suka fi karsashi suwa ne ne suka fi karbuwa suwane ne muryansu ta yi tara sai a daren musu da haka da haka da haka sai ya zama babu wani wanda zai iya karantar da alifin ba'un ta'un face sai sun yi biji-biji da mutuncin shi so idan malami mutuncin shi ya tabu to duk abin da zai karantar mutuncin shi ya tabi shi ma yasa Allah ya haramta zagin annabi kana zage shi hukuncin kisa ne a kanka kun gano wannan so in ka zagi annabi aka baka to mutuncin annabi ya zube to sakon da Allah madaukin sarki aka zo da shi ma ya zube to su malamai babu wannan hukunci da za a yi maka dan ka zage su to wajibi ne a zo a fayyace ma al'umma yadda gaskiyan al'amari yake jama'ar annabi kuna ganewa musamman yan uwanmu da ke ƙauyuka wanda ni daɗin da na ji ba wani malami da zai sakaci da ɗaliban shi waɗanda ya tsageren su kwashe su kowa zai tara gida to matsalan waɗanda suke yawo a cikin gari suke gararan ba ba su da majalisi misali waɗanda suka zama sakakku to su za a ɗiba ka kamar lokacin da boko haram suka zuwa irin waɗannan suka yaya kuna fatan mun gano wannan da kyau to waɗannan ɗin su kansu ɗin to suna da haƙƙi a kanmu na mu fayyace masa gaskiyan yadda al'amari yake kuma waɗannan yaran masharranta ne maha'inta ne marasa mutunci ne wallahi ba su zo mana da alheri ba sai sharri ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ke, to in ba kuma ta ba mun yi bayanin khawarij hukuncin su yaushe suka fara da faɗin adadin karkasuwansu har ma muka je kaso na farko nasu al-mahkamatul ula da shugabanninta da wanda ya fara daga makami ya fara ta'addanci a cikinsu to a yau da izinin Allah za mu tashi al-firqatu thaniya ƙungiya ko kuma kaso na biyu na waɗannan khawarij ɗin mu muna bin abin musanni cin hankali jama'a ba mu ma abincin kwan makauniya dama ce ta samu jama'a yau san khawarij ɗin nan idan wannan ɗan tsagera ya ka ɗan kasuwa ko ya ganka ma'aikacin gwamnati ko ya gan na sana'anka zai cuce ka yana cewa khawarij sai ka ce khawarij wacce almahkamatul ula ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza wace daga ciki mun gano wannan da kyau ko duk za mu zo mu je su ɗaya bayan ɗaya in ya nemi ya ma renin wayo ka ce kai lalla saurara kun zo za ku ha'inci mutane to mun gode ma Allah malaman mu sun karantar da mu babarun suka yi kanmu a kife ku farauce mu ku cuce mu arna su cuce mu munafukai su cuce mu azzalime su cuce mu fasikai su cuce mu kowa ya cuce mu kuma kun zo ku cuce mu to kan mu waye yake tas muke ganin duk wani macuci ka bara ka ba mutane waje za ka je ka nemi sana'a ka je ka nemi sana'a Allah madaukin sarki ya kiyaye wa min firaqihim al-azariqa daga cikin ƙungiyoyin khawarij akwai waɗanda ake ce masu al'azariƙa atba'u nafi' bin al'azraq al-hanafi su waɗannan azariƙa mabiyan wani hatsabibi ne mai suna na nafi'u ɗan azirak alhanafi hanafi humul lazina kharaju ma’ana fia min albasara basara su waɗannan azariƙa su ne waɗanda suka fito daga basara a ƙarƙashin jagorancin na bin al'azrak ilal ahwaz suka tafi wani yanki da ake ce mashi ahwaz faghalabu alaiha wa ala kauriha wa ma ha min buldan a lokacin suke farmaki kuma suke nasara suke galaba kan su mutanen ahwaz da duk wani yanki da ke wannan wuri min buldan faris da ƙasashe da garuruwa da yankunan da ke yankin farisa wa karman haka suka yi ya nasara a yankin karman fi ayyami abdullahi bin zubayyar a lokacin halifancin abdullahi dan zubayyar wa qatalu ummalihi bi hazihi nawahi duk wasu gwamnoni da wasu jagorori da kantomomi da masu fada aji da abdullahi dan zubair ya kafa su a wannan yanki to waɗannan khawarij al'azarika suka bi su ga baki ɗaya suka karkashe su jama'a mun gano wannan da kyau ku yana daga cikin biyun khawarij lokacin da suka bayyana lokacin suke abubuwan da suke yi kalli irin ta'asan da suke lokaci da kun gano wannan da kyau ko wa kana ma'ana fe min umara il khawarij daga cikin waɗanda suke tare da nafe daga jagororin khawarij أخي بن الأسود الحنفي لعبد الله بن المعهوز وأخواه عثمان والزبير أخي كنيش لكي تعرض شي شي عبد الله أن معهوز أخي عثمان أخي زبير سي أمر بن أمير الأنبري سي قطري بن فجاءه almazini sai ubaida bin hilal al-yashkuri wa akwai wani ɗan uwan shi wannan ubaida ɗan hilal alyashkuri yashkuri mai suna muharriz bun hilal wa sakhar bun habib at-tamimi wa salih bun mihraq al-abidi sai abdu rabbihil kabir da abdu rabbihil sagir fi zuha'i salasina alfu faris su waɗannan jagorori na khawarij al'azarika suna tafi da jarumai sadaukai mayaka dubu talatin mimman yara ra'ayuhum duk waɗannan dakaru dubu talatin da suke marama a zarika baya to ɗaya ra'ayinsu ɗaya manufansu ɗaya yan fi sulkihim suna bi a bisa yanayinsu da komi nasu duk abin da suka tsara tare suke ba wai suna cikin bataliya ko runduna ɗaya ba ne suna farfashi a garuruwa da yankuna daban-daban amma kuma suna tare da su kan komi nasu tare suke gudanar da komi da ɓannace-ɓannacen su duk iri ɗaya ne fa'an faza ilaihim abdullahi bin al-haris bin naufal annaufali da sahibi jeshihi muslim bin abis bin kureis bin habib faƙatalahul khawarij a lokacin da su waɗannan azarika al'amarinsu ya fara burin ƙasa to sai abdullahi ɗan haris ɗan naufal ya tura kwamandan yaƙin shi mai suna muslim bin abis bin kurais ya je ya far masu don a kara al'umma a tsare addini a baiwa ƙasa da yankin kariya bai kai ko'ina ba su waɗancan hawarijawa suka gama da shi wa hazimu ashabahu kuma suka watsa gayyen da ya zo da ita na sojojin da suke mai giwa don a yaƙi waɗancan hawarij ɗin فأخرج إليهم أيضا عثمان بن عبد الله بن معمر التميمي still dai aka ƙara tura wani kwamandan ya jagoranci wata runduna ya tinkaru waɗancan 'yan tsagera na hawarij al'azarika aka tura komanda usman ɗan abdullah ɗan ma'amar at-tamimi fahazamuhu nan ma waɗancan azariƙa suka samu nasara suka watsa gayyan fa'akhraja ilaihim harisa bin badar al'attabi aka tura komanda na uku mai suna harisa ɗan badar a fi jeshin kasifin aka haɗa mai runduna mai ƙarfin gaske a hazamuhu still suka watsa wannan gayyan da ma barin gaya muku wata magana duk da zukatan mutane ba yadda sake yi ba amma dai dole a faɗi gaskiya kun ga ya yaƙansu sai an yi kaman ana yi da gaske kun gano wannan don duk wanda bai san tarihinsu ba da yadda suke al'amuransu da take-takensu zai ta ma kanshi lokaci ne mun bai wa hukumomi shawara a cikin karatattukan da muka yi dangane da hanyoyin magance ta'addanci an gano wannan da kyau ko a cikin littafin nan mai suna taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab in ba a doki matakin da ya kamata bi a ƙa'ida a asali ba ina gaya muku za a daɗe ana wahala za a daɗe ana yi ba a ga abin da ake yi ba ba don komi ba sai don su khawarij ɗabi'unsu da aikinsu da matakansu ya sha bamban da sauran 'yan tawaye da suke domin kafa ƙasa don ƙabilanci ko wani abu ya sha bamban da masu fafutuka don neman kuɗin fansa ko diya ko wani abin da ya kama da haka an gano wannan su suna da wani irin abu da suke yaudara suke ha'inta don ka kashe wasu yanzu ko akwai yiwuwan kafin mako ɗaya sun ƙara horar da waɗanda suka wuce wannan adadin a duk inda ba ka tsammani kuwa wannan ya sa muka waɗancan bayanai muka yi ƙoƙarin gamsar da al'umma don su fahimci yadda aka sama gaba kyalal asaf waɗanda ya kamata ce su fa'idanti da waɗannan kasusuwan ba su fa'idanti da su ba domin kamar yadda muka sani hukumomi suna da wata ɗabi'a idan ba su yadda da cewa kai ƙwararre ne da suka aminta da ƙwarewanka ba to duk abin da ma za ka faɗi to laifi ne kun gano wannan da kyau sai wankin hula ya nemi kai al'umma dare sannan sai zai fargan jaji waɗannan 'yan tsageren sun bayyana da sunan addini ne sau da haka waɗanda suka san addinin ya kamata a bar su su magana yasa allah ya ji kan ɗaya daga cikin malaman jihar kaduna allah ya kai haske kabarin shi ya fi mai kurakuren shi tuna mun sunan shi su gumbi lokacin da aka gayyace su da shi da mala albani a gidan rediyon tarayya na kaduna don su gabatar da magana dangane da abin da ya shafi waɗannan khawarij ɗan boko haram falon su ne su gumbi cewa shi bai san komi a kai ba malam awwal albani shi ya sani mun ji kasusuwan shi saboda ka ala gafarta malam kai ma al'umma bayani haka wale ya awa biyu in aka juyo abun magana ce ba na gaya muku ba kun gano wannan shi ya san su akwai lokacin da jama'a ta gayyaci taro na malamai da sarakuna a kaduna a sakatariyanta ni ina daga cikin waɗanda muka raga shi malam ana zuwa za a fara jawabi malam su ne su gumbi mika ya ce ku ji tsoron Allah ba kusan komi komai akan yaran nan ba mala albani mike ke mana jawabi game da su duk waɗannan bayanan da malam ya yi ina kaya muku saboda hukumomi na wancan lokacin ba su aminci da shi ƙwararre ba ne kasan sai a ingila ce an ɗauko ƙwararre har ne ne fa wai ƙwararre a kan hawarish ya ga yi kun bayyance wannan da kyau ku yanzu kaga a nan sos ɗinsu daga inda suka faru aka fara gaya maka da shugabanninsu da yadda suke yaudarar mutane da irin yadda aka kafa kwamandoji kwamanda na ɗaya kwamanda na biyu kwamanda na uku duk suka watsa su za a zo ana yaƙi da su ne kaga kaman ba a yi har a koma ana zarge-zarge da soke-soke ko ma ko wani abu a ƙasa ne ɗabi'an kawarji haka yake to duk mun faɗi yadda a ƙasashen da suka gabata aka shawo kan abin amma na ganin ina ai ba za a bi wannan ba kuma mu ba mu ma kai a saurare mu ba to shine da suka ga su waɗannan tsageren namu na yanzu waɗannan suwa na malam albani da malam jafar duk da cewa hukumomi ba su ci moriyansu ba to amma kuma suna masu illa dangane da ba a samun sabbi da ke shiga cikin gayyar 'yarta tasu to shi ne suka gato bari su ɓata daraja da kima da martaba da karɓon waɗannan malaman mai yiwa su rika samun sababbin kwarata kuna fahimtar wannan da kyau mahala ce wa a ahlul basara ala anfusihim lokacin da wancan aiki na waɗancan azarika ya shahara ya yadu cewa sun wargaza duk waɗanda suka kawo masu farmaki sun yi nasara a kansu to mutanen cikin garin basara sai tsoro ya kama su suka ji tsoron abin da zai faru a kansu wa baladihim da kuma garinsu minal khawarij daga irin turnuko da hawarijawan wancan lokaci a zarika suka ga suna yi a kansu fa akhraja ilaihim al-mughlab safara sai suka tura wani mai suna muhlab ɗan abi safara fa baqiya fi harbil ya je ya ja tunga da sojoji aka yi ta karawa da su waɗannan azarika tis'a ashara sana shekara goma sha tara aka yi yana yake da su gano wannan da kyau ku shekara goma sha tara shi za jama'a dole ne a jinjina ma jami'an tsaron najeriya ba, dole ne duk da cewa muna gani akwai abubuwan da ya kamata su daure su saurara na shawarwari duk da renin da ke tsakaninmu da su suna ganin ba mu kai ba amma don girman allah su daure su ci zai ce maka musu shekara goma sha tara muhlab na abi safara ya yi da dakaru ana gwabza yake da su ila an faraga min amurhin fi ayyamil hajjaj Allah madaukin sarki bai ƙara gudun ruwan azarika ba sai lokacin shugabancin hajjaj bin yusuf sakafi kun gano wannan da kyau ku ita gwamnati in ta zo galbela ce ko ka ce hankaka ce in ka ga farinta sai ka ga bakinta da za a juyo maka ɓangaren bakin inda za ka haƙura za ka ga farin ya bayyana hajjaji bin yusuf su taɓa kowa sun tsiyin shi na'am ta amma kuma yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen murƙushe khawarij a wancan lokacin hajjaji bin yusuf su mun gano wannan da kyau ku umata nafi qabla waqa'i al-mughlab ma al-azarika shi na fi al-azraq jagoran azarikan kafin muhlab mun gano wannan kafin muhlab ɗan abi safara ya gama da sojojin shi to shi ya mutu wa baya o ba'adahu qattari bunu faja'a nan da nan khawari sai suka nada wani suwaka ka suke nan da nan suka naɗa wani kamar yadda ke ganin suke a yanzu an gano wannan da kyau waɗannan yan tsageren sai su ɗauko magana sai ce gashi nan da malam jafar da sauran malamai suna magana suna ta da su usamu bin ladin suna tare da su mulla umar suna tare da alka'ida suna tare da suwaye suwaye farko al'amarin waɗannan mutanen an fahimci ɓanna suka zo da shi addini suka ce malamai nawa ne suka aminta da ayatollah khomeini lokacin da ya juyin juya hali a ƙasar iran ai ganin ake yi ga wani fitacce wani jarumi ya kaba da wannan musulunci duk wani mai kishin musulunci in bai sa abu abin su ya ja shi sai daga baya ne ake gano mutanen na shiga inda suke kun gano wannan kaji mutanen da fa da yawansu yan boko haram ne ba waɗannan yan tsagiyarin da yawansu wa'azukan malam albani da malam jafar ne fa ya shawo kan suka dawo na faɗa muku cikin wata mukaddima akwai ɗaya daga cikinsu wanda sai da ya sujadan godiya sanda aka kashe malam albani yana murnan ga makiyin da ya hana a shiga tafiyan boko haram bai san jihadi bai sa da daular musulunci ya ta cin mutunci yana zage-zage a lokacin nan ana tafi ana tafi da Allah maɗaukin sarki ya shiryar da shi ta dalilan kasusuwan mala albani wai kuma yau shi ne kuma yana cewa mala albani kuma ɗan boko haram to mun ba shi buhun shi shi za mu fara zazzage ma da sauran duk mun san sa kun gano wannan da kyau ku to shine sai malin yake ci gaba da cewa sai suka nada shi fuja'a almazini Wasan sammuhu amirul mu'minina sai kira shi da amirul mu'minina kaga shi nafi azraq ya tafi ya bar baya da kura shi kuma wannan takadarin kaga har suna suka kara mashi na cewa yanzu shine amirul mu'minina a amirul khawarij dai ina fatan mun fahimci wannan yanda suke haka annabi ya siffanta su yace su musulmi suke kashewa kaga yanzu madadin su tafi kasashe inda ba musulunci kuma kafirai ke mutuwa suna tafiya cikin azaban Allah fiye <coughs> da awa kai addinin Allah can in tsaya ne su musulmi za su kashi an gane yanzu waɗannan 'yan tsageren aikinsa ɗaya da waɗannan hawaris din madadin su yunkura su tabi inugu da anambra da imo da akwa ibon da sauran ƙasashe na yamma da kudancin najeriya inda ba sa musulunci inda musulunci yake ma kyaman shi suke yi je su kafa da awa su kira su su fahimci addinin allah a'a musuluncin da ake yi a nan ne za su rusa sun yi da kafircin da ake a can ba laifi ba ne musulmin da ke nan ne bar a gama su da su bara cinna su ga hukuma ta kashe na kashewa ta ɗaura na ɗaurewa ɓata addini a ruɗa shi waɗancan kuma zai zo sai su kwashi bayi kawai jama kuna gane ɓannan da 'yan tsagiyar suka zo yi ba abin da ya dame su game da fada da musulunci ba abin da ya dame su game da inganta musulunci su kawai haushinsu don me mala albani da malam jafar suka tsaye sai an bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so don me suka yi wa'azuzzuka kaso suwa Allah ya sa masa albarka to su sun daga kan sakali shi sa annabi ya ce su khawarij musulmi ne matsalansu ba abin da ya hada su da kafirai yau da za mu kira manyan arna na arewa da suke ma al'umma illa suke ma addini illa mu tambayi waɗannan yan tsagirin kun san su kasan malam ya nufin zai wata lacca mai taken arnan arewa lokaci bai ba Allah maɗaukin sarki ya ran shi to yanzu da ku zo ku yi mana mudi ya gaya mana ai to shine ake ƙoƙari yanzu a ƙyamatar da al'umma alheran da waɗannan bayan Allah suka kafa su kuma waɗannan marasa mutuncin ba su kawo komi ba sai ɓanna ma'ala ya ce wa min mazhabihim daga cikin mazhabi da aqidan su an eh, al-khawarij na azarika anna qatl man khalafahum ja'izun kashe duk wanda ya saba dangane da manufofinsu da ra'ayoyinsu kowaye halal ne shi za kike gani idan khawarij suka shigo gari kan mai uwa da wabi kawai suke yi sau da aƙidansu halar ne kashe duk wanda bai tare da su قال الاشعري الامام ابو الحسن الاشعري يتي وهو اول من احدث الخلاف بينهم mun gano wannan shi wannan aƙidan na cewa a kashe duk wanda ya saba ma manufan da suke da shi shine matsalan da ya fara haifar da sabani a cikin su ko suna ganin a'a a tsaya a da tantancewa suna a'a ai duk wanda ya saba ma abin da suke a kai to ba daidai ba ne a aika da shi kawai kun gane wannan da kyau to sai suka samu saɓani har suka rabu za mu zo mu ji karanta wannan maganar cikin maqalat al-islamiyyin wa ikhtilaf musallin juz'in farko shafi na 168 to su kansu waɗannan yan tsagiyaran ka durar da kyau ga gani suna tafi suna tafi ana kai wani wuri wasu daga cikinsu in allah maɗaukin sarki ya taimake su ya zamanto suna da ɗan alheri allah ya farkar da su su gane ɓannan da suka zo suka yi suka nemi su tuba su komo su fallasa abin da ake su gyara sai ga an daren masu suma kun gano wannan ana ta cin zarafinsu ana sau da ba su da kunya malam suna iya faɗin magana akan kowa sau da ba su da tarbiyya da sun samu tarbiyya a wurin iyaye sun samu tarbiyya da tallafi wajen dattawan unguwanninsu inda suka je karatu malaman masu tarbiyya ne sun tarbiyyantar da su suna ga muku da wannan shigantakan ba haka suka zo suka yi ta an gano wannan da kyau ku duk annabawan Allah da Allah madaukin sarki ya aiko su ana tura su cewa ka tafi zai fara masarakuna wa'azi gwamnati ake fara ma wa'azi su kuma waɗannan matsiyatan sun ce kar a sake a mata me suke rushewa duk karan da annabawa da ɗauke ba daɗin da aka riƙa yi da su a lokacin da'awa a zamanin rayuwar annabawan da gwagwarmayansu karanta sautin shu'ara da sauran surori na alkur'ani za ka ji faƙalar mala'ul lazi na min ƙaumi da zuwa ake ta yi har ya kai ga ɗabi'un shugabannin yake sa ɗabi'un masu wa'azin ya sauya annabi musa da aka tura shi ma fir'auna wa'azin, ya ka ce mashi faƙola laho ƙawalan layyinan ga mai magana mai taushi amma da ya je fara wa'azi fir'auna ya fara gaigaya ma annabi musa maganganun cin mutunci yana mai da mai da dai gwargwadon yadda zai yi fama balul qurunul ula fama kaza fama kaza fama kaza shigin daga iri iri karshe cewa inni la azunnuka kawai kan ya Musa mai mashura tabar wannan soke soke irin yan tsagera nan da na annabi Musa ya ce wa inni la azunnuka ya fir'auna mai masbura ya mayar ya suna annabi Musa ku gaya mana ya sunan shi ai mai mulki ya gaya magana kun ce kafiri ne malam albani da malam jafar suwa suka mai dama da maganganun batancin da aka rika addinin musulunci da musulmi a wancan lokacin su yanzu ake rafa in an kashe musulmi an cutar da dukiyar musulmi an mai kaumi an ci banza kar ku yi magana ku ja baki ku shiru a ina ke haka Din nasoshin da annabi ya faɗa da abubuwan da aka yi ɗauki mataki da duk za mu zo za ku je su a matsayin mu ya yi su ku gane wannan da kyau ku koma ku yi nazari cin mutunci ko ba naku bane dan na rantse muku da Allah ba za mu bari ku ci mutuncin addinin musulunci muna raye ba sai dai in ku kaddamar da abin da kuka kaddamar akan malamanmu an gano wannan da kyau ku ma ba dalilin wannan cin mutuncin ku ce wai mu gamsu mu amintu don dama kawari suna daga waɗanda ake zargi da kisan malaman nan Kuma ku biyo baya da wannan cin mutuncin muna kallo ƙarya kuke wallahi za ku canza addini ku canza addini tun wuri ku bayyana tuba in ba ka ba ku mu ci gaba mala ya ce wa min ibi hazil firqa yana daga abun ban mamakin waɗannan ƙungiya na azarika kaunihim ya rauna katilal atfal so suna ganin halal ne jarirai da kananan yara duk in an shigo gari a kashe su ganon yau da 'yan khawarij za su faɗo gari kaga sun ƙyala yara ko to ba a za da ƙane daga cikinsu ba za mu zo mu tattauna ku ci a zarika to hatta jaririn da ke ciki za su farke cikinsu yanka shi da ku lokacin da suka tara wani sahabi suka kashe shi suka kashe kuyangan shi suka farke da suka yanke suka yanka jaririn amma da suka je gonan inabi na wani ba yahudi kun gani ta suka je gonan inabin suka ci sai suka ci haram ne fa mu ci babu izini na ne fa sai da aka nemo shi aka biya shi kudin shi amma da zafa kashe musulmi da musulma da jaririn da bai ci bai sha ba suka yi inda za gano waɗannan yan tsagiran ba abin da ya dame su da abin da waiwai wannan da abin da kafiran da suke yi a plateau abin da ake a kaduna da abin da ake a sauran wurare suke yi kun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame su da wannan su musulmi ne musulmin ma malamai malaman ma karɓaɓɓu masu murya wanda aka yadda aka aminta wayayyu wanda jama'a suka karɓe su su ne za a ci mutunci wanda masu koma ga Allah kun gano wannan da kyau sun mai da ku sai an gama cin mutuncin an bid'antar an hawarijantar an kafirtar da malaman sai ce to Allah ya ji kansu Allah ya gafarta masu za mu zo wannan wurin a yi izgilanci ne akwai magabatansu da suke irin wannan izgilanci mukaddima ce ku aje ta za mu zo kanta kun bayanci wannan da kyau to su suna ganin halacin kashe kananan yara a musulunci ko hatta faston da yake zaune wa'azi kawai yake ba a kashe shi ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kashe tsofaffi haka ne su suna ganin halacin kashe kowa a jihadin musulunci ba ba fa wannan hayaniyan na waɗannan ba li'anna hukumuhum hukuma aba'uhum saboda sun ce hukuncin yaran hukuncin iyayensu ne bi za'amihim na ƙaulihi ta'ala suna masu tawilin faɗin Allah da yake cewa innaka intazarhum wai idan ka bar su ya Allah yudillu ibadak za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara mun gano wannan da kyau ku a cikin sota nuh annabi nuhu ne addu'a ya ce ya Allah kowa ka abari so da mun ga cewa in sun taso ma ga abin da suke yi wannan shar'u man qabla na ne an gano wannan da kyau ku ya kuna shar'un lana sai yin annabi ya sa hannu ya ce shari'ar mu ce to kuma annabi ya zo da wani abin da yake saɓanin wannan kuma shi annabu nuhu ya ji ya kashe musulmi ne ko ya addu'a a hallaka musulmi ba musulmin ya kwashe zuba a cikin jirgin ruwa ba to su kuma kawaji su a suke kashewa musulmi suke kashewa sun kafarta su ne irin abin da waɗannan 'yan tsagiyar sun kafarta al'umman ƙasan ne kaf sun kafarta malaman ƙasan ne kaf sun bid'antar da su to sun mai da kasan ya zama daru harbin ya zama gidan yaƙi to ana nan bayan sun gama da ku ƴaƴan kuma ba za su tsira ba mun kaji abin da suke murda ma'anan aya suke fassara ta da shi innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara wa hum min akbar sirqil khawarij adadan wa ashadduhum shauka su waɗannan azarika sun fi dukkanin ƙungiyoyin hawarijawa yawa da kuma ƙarfin soja wa azamuhum hataran alal musulmi kuma sun fi kowace ƙungiya na hawarij haɗari a kan musulmi kharaju ma'ana fi min albasara ilal ahawaz fa galabu alaiha wa ala faris wa kada hazamu kasiran min musulmi musulmina kamar yadda muka bayani a baya sun yi nasara a kan rundunoni na musulmi masu yawa ta sadda lahumul batal al-migwar al-muhlabun abi safara wanda ya tinkare su ya tsaye da su wuri da ya kai ta karawa shine jarumin nan barde muhlab dan abi safara ikhtarahu ahal basara mutanen basar ne suka zaɓe shi liyazu da anhum wa an haramihim don ya kare su ya kare masu iyalai sun maƙarrahu ibnu zubair ala harbihim sannan abdullahi ɗan zubair ya tabbatar da shi a matsayin kwamandan yaƙin da zai yaƙi kawarij daga bayan abin da ya faru mun gano wannan da kyau ku wa ba da bin zubair bayan rasuwan abdullahi dan zubair a ƙarraho abdulmalik bin marwan wal hajjaj still shi shi abdulmalik ɗan marwan ya tabbatar da muhlab a matsayin kwamandan yakin khawarij al'azarika shi ma hajjaj bin yusuf sakafi ya tabbatar da shi a haka وقد استمرت الحروب muhlab الأزارقة والمهلب تسعة عشر عاما شي مهلب يا دوغي da yaƙan waɗannan azarika na tsawon shekaru goma sha tara walaula batulatul muhlab wanqisamil azariƙa ala anfusihim ababe biyu suka sa kai nasara a kansu na farko shi jarumin ya san aikin Ku gane wannan da kyau ko ya san aikin Allah kuma ya taimakai sannan rarrabuwan da su waɗannan khawarij ɓangaren azarika su garka samu da junansu to ya taimaka wajen aka yi nasara a kansu man ƙadar harbuhun bilfatarattun latin ƙadar fiha ya ce ban da wannan rabuwan kan da suka samu wallahi da sai an ninninka sha tara so sha tara ba a yi nasara kansu ba kun gano wannan da kyau ku suna raguwa sai karfin sai ragu shi yasa qur'ani ce wala tanaza'u wa tafshalu wa tazhaba hukum sai ce wasbiru an gano wannan kasan mun tambayi waɗannan yan tsageran da cewa da Allah ya ce a yi ɗa'a ga annabi a yi ɗa'a ga Allah wa ulul amri minkum suwa umar ulul amri suwa gabanni fahimta na za'atun fi shi kuka yi jayayya da su suka fada kuka fada, ashe ana fada in fada tsakaninku ko ko malamai ulul amri ne su ma gabanni ulul amri ne ana nufin isu isu ne in suke fada in fada, ko ko dawa duk sun makance mai irin waɗannan abubuwan sun ɗauka wai duk ƙasan ɗalibansu ne ko ba wanda ya fahimci karatu ko ya fahimci addini sai su saboda duhun kai da rashin tunani da rashin mafaɗa kun gano wannan da kyau ku da talakawan gari ma shugabanni in sun yi abin da ba su gamsu ba suna damar su magana ba don al'umma annabi ba raƙumi ne da akala na shugabanni haka kawai ba annabi da kai shi na faɗin magana talaka ya ce don me ana yin wannan ko bayi na'am annabi a filin idi ya je jawabi ya nasihohi ga mata ya ce an nuna mai mafi yawancin 'yan wuta mata ne kun tuna wata mata ta miƙe a tsakiyar mutane ta ce don mene ya aka yi haka annabi sai da ya tsaye shari abdullahi dan mas'ud bayani yake yana wa'azi wata bayar Allah ta zo ta ce don me ga abin da Allah ya faɗa abdullahi shi kanshi sayyidina umar mun bari ya hau ya miƙe yana jawabi yana magana kan sadaki wata baiwar Allah ta miƙe ta ce ba daidai ba ne ba haka ba ne khalifa ne fa duk waɗannan nasoshin ba san su ba sai mun zo wajen mayarwa tukuna jama'a muna gano wannan da kyau ku in za ku je ku yi karatu ku yi karatu ba syllabus ba ba ku je ku zauna gaban malamai masu kwakule ya ɗauko malam wani a mai tatas kuma ɗauko wancan malam a mai tatas jibar akwa na mai tatas duna fil ardi wala yuslihun banna kawai suke ba gyara ba mun buga muku misali sanda albani ya ga kurakure a cikin fiqh sunna na sayyid sabiq ya tuntube shi sannan ya zauna ya gyara ya tura mai shine tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna ai albani sama yake da sayyid sabiq da ya tashi ma sunan littafin tamamun minna cikan baiwa ma'ana fikir suna baiwa ne to ga abin da ya cika baiwan fitta aliki ala fikir suna in alheri ko zo da shi haka ya kamata a yi sun ku da tarbiyya ya sa ku zo da wannan tsigirancin wa qalu dar daru kufur su a zarika suka ce kasashen musulmi gaba daya kasashen kafirai ne illa man azhara imanuhu sai wanda imanin shi ya bayyana imanin ma fa sai in ka da su kai ma ka shiga cikin yan tsagiyara wala yahillu dhaba'ihum bi halatta a ci yankan duk wanda ba su ba wa manakihatihim ko auren matansu wa mawarisihim ko gadan dukiyoyinsu hum ka kuffarul arab su sun mai da kowa yanda ka san kafirin larabawa la yuqbalu minhum illa al-islam ba a yadda duk abin da ka zo da shi in dai ba musulunci ba za a karbi diya ko a aw sai ko dai ka shiga azarika ko su yanka ka wala yahilla al-uqud ala jihad ko bai halatta wani ya zauna a gida bai je yaƙi ba daga cikinsu to daga cikin musulmi da aka ce a je jihadi ai Allah madaukin sarki ya ware wasu masu uzurori ko za mu zo mu ji kansu za mu ji to daga nan ne aka ɗauko sunan waɗanda suke ma malaman alu suna sharri da su ka'adiyya kun gano wannan da kyau ko wai duk wanda ya yi magana kan gwamnati ta ce wai ka'adiyya ne za ka zo ka ji wallahi waɗannan yan tsagirin su ne ka'adiyya ku da ku da mafi yawancin ku da jini farkon al'amarin ku ki shigo ba mu da malaman mu mu ne kuke kafirta ku game da garuruwan mu dar kufurin kuka bi malaman mu kuka karkashi kun gano wannan da kyau ku ku gaya man wanda malam albani ya taba cizo ko ya kusa ko ya buga ko ya kan ko malam jafar ku gaya man waye dukkanin su maraddi suke ma waɗannan su ko ka'adiyya campaign suke ma ƙungiyar aje a shiga kai tsaye za mu zo mu ji ai kun gano wannan in wannan kuke ji a wajen khawarij ku kanku yan tsagera kar ku manta kuma ka'adiyya ne kuma ka'ada ne shi za mu zo kan wannan ai don su ma wani bangare ne nasu wanda za ka zo ka ji saɓanin hawariji isu isu dangane da ka'adiyya za ka zo ka ji dukkan sai mun yi bayanai dalla-dalla a kai don ka fahimci yaran nan masharranta ne kuma sharri suka zo da shi dangane da al'ummar musulmi da kuma addinin musulunci dama ba su da tarihin zuwa da kowane irin alheri kuma ba a ji alherin a bakinsu ba to kuma sharri suka nufi su ɗora al'umma a kan shi wallahi sai an tsaya da gaske in ba haka ba ko dab ake kai da matanka da 'ya'yanka ka koma kana bauta gidan kafirai dama wannan shine manufan ana son a dawo da mulkin mallaka ne amma ta wani salo mala ya ce walƙa'a da su a su waɗannan azarika duk wani membansu da bai fita yaƙi ba kuffa kawai kafirai ne an gano wannan da kyau ku to shi ne wai in kai magana kan wani abin da ya shafi hukuma to ka zama ka'ada sau da sun je sun yi karatu a bankare sun yi karatu a susuce ba su fahimci addini ba ko ilimi karkata sun shigo gada a gicciye allah maɗaukin sarki ya kiyaye za mu bayyana masa hankali ga lokaci ya ƙure gashi ba mu kai ko'ina a kan magana dangane da waɗannan al'azariƙa kaso na biyu na khawarij ba lokaci ya ƙure ku tara a muƙaddima ta talatin da ɗaya za ku ji sauran bayanai da izinin Allah na muke cewa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik